ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai mai komai mai cikakken iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da talata bakwai ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1443 wanda daidai da bakwai ga watan jun shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba da yakubu avenue daura daga ladima road miji mijiyar e, kaduna a wannan ƙasa ta mu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka al-mulakhas al-fiqhi na al-sheikh al-doktor salih al-fawzan al-fawzan Allah ta'ala inda muka kwana a cikin kitabu tahara babun fi ahkamil ghusl ana wa bugun shafi na 51 a jerin gwanan majalisin wannan littafi wannan ne majalisi na 36 za mu tashi akan wasifatul ghusli alkamil malam ce siffan wanka na ibada shine na janaba ko na haila ko na bi'i, ko kuma na ibada wanda ake yi kamar juma'a ko kuma idi duka siffansa ɗaya bambancinsu kawai niyya malin ya ce wa siffatul ghusli alkamil siffan wanka wato cikakke siffar da ake yin wanka na janaba cikakkiya ko na haila cikakkiya ga ta nan malam zai mana bayani malam ya ce an yanwiya bi qalbihi abinda ake so na farko ka yi nufi da zuciyarka shine ka a cikin zuciyarka tana so ka yi wanka na janaba in janaba ce ka sa a cikin zuciyarka kana so ka yi wanka na juma'a in juma'a ce ka sa a cikin zuciyarka kana so ka yi wanka na idi idan ranar idi ne karama kama sallah ko babban sallah amma muhallin shari a ciki a nan halin yana mana bayani ne akan wankan janaba in kuma biƙi ne mace ta gama bikinta kawai za ta sa a zuciyarta yanzu za ta yi wankan biƙi, haka kuma idan mace ta gama haila tana so ta yi wanka to ita bambancin haila da janaba shine a haila an so ba wajibi ba an so ta warware gashinta in ta yi kitso ya kai dubu Ka warware gashin gabaki ɗaya sannan ta taje kanta idan ta taje kanta sannan sai ta yi wankanta na haila hikimar da ke ciki shine hadisin imamu muslim hadisin ummu salama saboda shi haila ana yin sa ne wata-wata shi kuma janaba kaga yana afkuwa lokaci bayan lokaci saboda haka ne lokacin da nana to Allah ya kara yadda a gare ta ta ji abdullahi ɗan umar ɗan khattab yana ba da fatawa akan cewa in mace za ta yi wankan haida janaba sai ta warware gashinta sai ta mai raddi sai ta ce a gaya wa abdullahi dan umar ya ce mata su yi kwalkwabo sai a huta an gane kaga in aka yi kwalkwabo ai kaga ba maganan ne ba maganan warware gashi saboda shi janaba abu ne wanda zai iya faruwa ko da yaushe an gane shi kuma haila sai wata-wata ana iya samun mata waɗanda ɗabi'unsu ya sha daban da sauran mata a wata su biyu take haila kaga ko shi ɗin ma ai akwai tazara kwana goma sha biyar sannan bayan kwana goma sha biyar ai akwai tazara kuma duk kitsan da aka yi shi a kwana goma sha biyar kaga ai an sha romo gane kaga wannan a shi ne bambancin to malam ya ce sai mutum ya sa a zuciyarsa niyya ثم يسمي sa'annan ya ambaci sunan Allah zai yi alwala bismillah wannan ba bambanci kana bayan gida ne ko ba bayan gida kake ba in dai za ka yi wanka za ka ce bismillah ya halatta ba laifi ba ne an gano wannan wa yafsil yadaihi salasan sai ya wanke hannayensa tafin hannunsa sau uku wa yaksil farjan sa'annan sai ya wanke al'auransa duk inda mani ya taɓa sai ya wanke shi baki da to nan idan ya wanke akwai wata suna da yawa da mun rasa ta saboda yanayin gine-ginenmu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya wanke al'aura na farko da yake fara yi shine sai sa hannunsa a ƙasa sai ya dirji kagwana sai dai kauyawa to ko kauye ma yanzu ai suna filasta ne sai ya dirje shi sai sa ruwa ya wanke bincike na zamani ya tabbatar da ƙasa tana da sinadarin da take kashe duk wani virus da bacteria kaga lokacin da maza Allah yin wannan ba a san da siminti ba amince wannan amma kuma gashi yanzu bincike ya tabbatar da cewa ƙasa da kake gani yana da sinadarin da ke kashe duk wani virus da kuma bacteria saboda haka ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sa hannu ya dirje shi a ƙasa sannan sai ya wanke hannun amince wannan to in babu wannan ƙalefi sai ka ɗauko sabulu ka sa ka wanke hannun saboda ƙazanta ne ba ba ne bane kazanta ne an banki wannan sai malam yace tawabba'u yatawabba'u an kamilan nan sai mutum ya yi alwala alwala cikakkiya sai dai yana da zaɓi. in ka zo wanke ƙafa kana da zaɓi. in ka ga dama ka wanke ƙafafuwar, kafin ka fara fara ruwa in kuma ka ga dama ka jinkirta wanke kafafuwar ba za ka wanke su ba ka wanke hannu ka ɗibi ruwa ka eh, gunsa ka kurkura bakin ka ragowan da ke tafin hannunka ka shaka sannan sai ka fyace da hannunka na hagu sannan ka ibo ka wanke fuskanka ga baki ɗayansa sannan sai ka wanke daga wannan hannun tafin hannunka zuwa ina gwiwar hannunka to wasu da yawa idan sun zo wanke hannu sai ka ga nan kawai suke wankewa zuwa nan kuskure ba kai ci cikakkiya ba sai ka hada da wannan hannun Gaba ɗaya har zuwa wato gwiwar hannunka sai ka dawo wannan shi ma kai haka sannan sai ka taɓa ruwa ka shafa kanka zuwa ƙeya sannan sai ka dawo da shi ka dawo da shi baka ka sabanta ruwa saboda hadisin da ya zo kan cewa ana sabanta ruwa hadisin imamu tirmidhi ne sai dai bai inganta ba yake shi ne fi shahara a fiƙihun malikiya amince wannan hadisin bai inganta ba sai ka shafa ragowan leman da ke hannunka sai ka sa shi haka sai ka shafa kunnuwanka ayi wannan kenan yanzu ina kawai ya rage maka kafa to in ka ga dama sai ka wanke kafarka ta dama sannan ka zo ka wanke kafarka ta hagu kafin ka fara ruwa kaga wannan kenan in kuma ka ga dama idan ka gama ka shafa kai ka shafa kunne yanzu ya rage kafa ba za ka wanke kafa ba kamar da manzo Allah yake yi kawai sai sanya hannunsa a cikin ruwan sai ya shafa kansa sau uku amma ne idan ya shafa kansa sau uku sai ya ibo ruwan sai ya kwara a kansa sai ya cuɗa kansa haɗe da wuyansa sau uku an gane to idan yayi wannan to yanzu akwai zaɓi ko dai ya raba jikin biyu ko kuma kawai ya kwara ruwa ya tuɗa ko ina sannan ya ɗan matsa sai ya wanke kafafuwar malamai wasu suka fitar da menene kiki wanda ya samu zalla ke haka wasu suka ce saboda ai da kaga ƙasa ne ta ɓantsali saboda haka idan ya wanke kaga in ya gama wanka shi sa ya jinkirta kafan sai ya wanke ta daga ƙarshe shi sai yake dan gusawa sai ya wanke kafar kaga wannan tabalbalin da ya dan tattaba kafafuwansa ya wanke shi kenan wasu suka ce a'a ko da manzon Allah ya yi haka dan wannan hikimar tunda ibada ce mu ma mu shi kuma wannan shine daidai amma su wannan an ka ta ni tunda bayi na tayis ne da makamancin haka a'a ibada ne sai kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a haka to in kai haka ko dai ka raba jikin ka fara da dama ka wanke dama zuwa ƙasa sannan sai ka dawo hagunka shi ma ka wanke shi zuwa ƙasa in kai haka shi kenan sai ka wanke kafa in ka jinkirta wanke kafan in ko baka jinkirta wanke kafan ba shi kenan ka gama wankanka za ka je ka yi sallah da shi kamanci wannan to sai alan ya ce summa ya ma ala ra'sihi talatu marratin yace sa'annan dan kwara ruwa a kansa sau uku kaman bayanin da ne kenan yurawi usul sha'rahu yana jika asalin gashin kansa kaga yawanci ai mu ba mu da gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da gashi har gadan bayansa gashinsa na kwantawa har gadan bayansa nan yakan zo kafaɗarsa har gadon bayansa yana da gashi da yawa amince wannan to a kaga yawanci jajaye su ne zaka ga suna da tarin gashi ina fata an gane ba zan manta ba lokacin mana jami'a akwai wani abokinmu ɗaya ɗan indonesiya ɗaya shi kuma ɗan philippines abdulhadi shi kuma wancan harman shi gashinsa ina gani ya kai kusan gadon bayansa haka ya tara gashi to in ka gan shi yana tafiya daga nesa su kuma suna sa zani amincen nan suna sa zani sai ka ga ɗalibi ya fita ya cire riga ya ɗauki zaninsa ya yi ɗaurin farjalle to daga baya in yana cewa sai ka gan shi in ka hange shi daga baya sai ka yi tunanin ne mace ce akwai wani ɗan uwa aboki Dr. Ridwan lokacin da ya zo sabo sabu ya ce da ya ga wani sai fara ya hoi hoi yana ta ihu wai zai shiga hostel ɗin maza shi tunaninsa mace ne ya dinga ihu <laughs> Allah zarki shi ne to haka irin hakan ya kan faru to kaga ya duka gashin gabaki da to mu mafi galibi zabayoyi ne gashin ma a dunkule yake kuma da gashi ne yawa ko yawa sai ce thumma ya umma badana bil ghasli sai mutum ya jika jikinsa gabaki daya da wankewa wa yadluku badanahu bi yadayhi ya cuda jikinsa da hannayensa ya al-ma'u ilayhi saboda ruwan ya kai ko ina a jikinsa amince wannan kaga wannan duka bayani ne akan ɗa namiji sai malam yace wal mar'atul ha'id ita mace mai haila awin nufasa ko kuma masu fiki tanqudu ra'saha lil ghasli min al haid wan nifas ita za ta warware gashinta saboda wankan da za ta yi na haila ko kuma na biki shi ma fa ba dole bane in mace za ta gama hailanta ta warware gashinta ba ta yi wankanta wanka ya yi amma ladan da ake samu na warware gashi da yin wankan haila shine kubuce mata amince wannan don kada misali ka zo ka gama ta ka ta yi wankan haila kuma wata warware gashi ba ta ce ah sai ya bangacin warware gashi ba a'a sunna ce mustahabiya an so in ba ta yi ba wankanta yi, ladan ne ya kubuce mata A a nan sai ka kwadaitar da ita ko da yaushe ki dinga kokarin warware gashin ki ki samu wannan ladan kuma wannan saboda ladan kake nema saboda baka san ladan da zai kara maka daraja a gaban Allah da zai kai ka aljanna ba kuma wannan malam yace ita mace mai haila da mai biki za su warware gashin su kaga biki shekara shekara haila kuma ne wata-wata kaga dan an warware ai ba ba kuntata musu ba wannan yana kara fassara maka ma ja'ala alaikum fi dini min haraj Allah bai sanya muku kunci a addinin musulunci ba a ce duk wata so daya kaga ai ba takura ba ko sa'annan kuma a ce duk shekara so daya ai ba takura ba ko shi na na shi ta yi wa abdullahi dan umar raddi lokacin da ya ce mata in za su yi wankan janama sai sun warware gashin su na kitso shi ne ce a gaya mai ya ce su yi kwalkwabo kawai amince wannan imanin ya ci gaba da cewa wa ammal janabatu kaga wankan janaba ala tanqubuhu hina taghtasilu laha ita mace ba za ta warware gashinta ba a lokacin da za ta yi wanka na janaba amince wannan sai malam ya ce limushakkati tikra saboda kuncin maimaituwarsa kaga idan an ce dole kaga akwai yiwuwar maimaituwa to kaga wannan zai shiga za ta shiga cikin kunci yanzu misali duk bayan kwana ɗaya ko kwana biyu a ce sai ta warware gashinta kaga yi akwai takura a ciki to addinin musulunci kuma baya so ya takura mutum a kansa sai malam ya ce walakin yajibu alaiha an turawwiya usula sha'riha bil mali sai dai yana zama wajibi a kanta ita ta macen in za ta yi wanka na janaba a tabbatar da ruwa ya shiga cikin gashinta kamanci wannan kaga a nan yana so ya nuna maka kitsan zare ba na matan musulmi ba ne saboda ne dole za ta yi ne za ta yi alwala kuma dole za ta yi ne wankan janaba allahumma bashi in za ta yi kitsan zare to ta tabbatar lokacin tana haila ne in hailanta ya zo to babu laifi za ta iya yin kitsan zare idan ta gama kaga sai ta warware tunda kitsan zare yana ƙara jam gashin mata yana ƙara sa shi ya yi tsawo amince wannan shi sa za ka ga wani lokaci bayan lokaci suka yi kitsan zare to in ma za ta yi ya zama na cewa za ta yi kitsan zare ne a wani lokaci a lokacin da kake jaraba to kaga a nan baya kyautatuwa a saba wa yara ƙanana mata da shi saboda ai suna ibada amince wannan kaga idan aka saba yi musu kaga yanzu ana koya musu abinda yake hana ruwa shiga gashin gashinsu in za su yi alwala duk da yake a mazhaba ta shafi'iyya za ka ga wasu matan in sun tashi in aka yi kitsan zare sai a dan daga nan zuwa nan gashin sai a kama can karshe sai a ɗaura zarar ina ce in an dan tafi ya bai yi ba shafi'iyya ita ce take wamsahu bi ru'usikum suka ce ba'un anan tabi'idiyya ne aka taba ko ina ya wadatar ba duka ba amma maganan da ta fi inganci wanda ya tabbata a sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi shine kan gabaki daya haka manza Allah yake farawa min muqaddimi ra'sihi ila qafahu tun daga goshinsa har zuwa ƙeyarsa ta ga baki ɗaya kenan ko ya ruddu ma ilal makanin labi ba da aminu sai dawo da shi zuwa inda ya fara kaga goshi kenan kaga ko ina kenan ake so in ya taba bi ma'ana a hannun ya taɓa wajen shafa kai to malam ya yace abinda ake bukata daga gare ta kenan tabbatar da cewa ya shiga ko'ina a gashinta sai ce wa maghabina badanihi da kuma duk gabai wajen joint na jikin gabaki daya wa ma tahta halqihi kuma abin da ke karkashin wato haɓansa ko a inda akwai haɗe-haɗe joint na jikinsa ga baki ɗaya sai malam ya ce a wa ibfaihi wa surratihi sannan kuma nan wato hammatinsa guda biyu shi ma a tabbatar ruwa ya kai wa tsayi rukubataihi da kuma nan kasan nan shi ne tsayi rukubataihi kasan gwiwarka ta baya an gane shi ne to shi ma kaga ai yana iya rufewa to shi ma ana so ruwa ya taba wannan wuri ya zama na cewa ko ina ya taba wa in kana labisan sa'atan aw khataman in mutun ya sa agogo ka san akwai masu water resist ko kaga in ya sa agogo baya cirewa in dai ba mutuwa bane ko wani abu da ya kama kawai in ya sa shi kenan lafiya lau komai yana yi ya ce in ka sa agogo ko kuma ka sa zobe shi a suna ana sa zobe kuma inda ake sa zobe shine binsir da khinsir an gane wa'annan guda biyun su ne sunna wanda maza Allah sallallahu alaihi wa'adu sallam ya yi umarni a sa zobe a ciki wa'annan guda biyun amma wa'annan guda biyun maza Allah ya hana sa zobe a kan wa'annan yatsun guda biyu sababa wal wusta wa'annan guda biyun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sa zobe da wannan ibham wa'annan guda uku ba a sa zobe a kansu amma wa'annan guda biyun ana sa ko nan ko nan amince wannan shine sunna to idan mutum ya san yana sa zobe a alwusta shine wannan na tsakiya to ya cire zoben da mai da shi nan in ba zai shiga nan ba ya kyautar da zoben ga wanda yake da hannu babba da zai iya shiga nan ko nan amma kada ya kuskure ya sa dan maza Allah ya hana zo zobe a wa'annan yatsun guda uku gane wannan ga maza amince wannan karatun to malam yace idan mutum ya sa zobe fa innahu yuharrikuhuma liyasila al-ma'u ila ma tahtahuma to zai motsa zoben in zobe ne bi ma'ana ya motsa cikin ruwa ya shiga in agogo ne ya dan girgije agogon dan ruwan ya samu ya shiga wurin saboda yi yana so sai ka gama wani lokaci ruwa ba zai shiga wajen ba ko musamman ma in agogon ya kama ka dam amince wannan sabanin wanda agogon ke yawo in agogon na yawo kaga da mu ba matsala in ka zuba shi kenan yawon da yake kaga ba zai hana ruwa shiga ba amma agogon da ya kama ka wanda yake na karfe ne abu yana bukatar ne a tabbatar da ka motsa shi har ruwa ya shiga wurin saboda shi ma wani nau'i ne na jikinka kuma ƙa'ida dole ruwa ya taɓa wannan wuri amince wannan karatun malam ya ce wa hakaza jibu an tamma bi isbaghil ghusl malam ya ce haka ya zama wajibi a bada muhimmanci himma wajen cika wajibcin wanka na haila ko na biki ko na janaba bi haythu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al-ma'u kayanda babu wani abu da zai wanzu a jikinsa wanda ruwa bai kai zuwa gare sa ba amma ji wannan ko ina ake so ya game da ruwa sai ya yace wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya ce tahta kulli sha'aratin janabatun karkashin kowane gashi a jikin ɗan adam akwai janaba fansilu sha'ara ku wanke gashi wa an bashara au bishara ku wato wanke fata sai dai hadisin bai inganta ba amma ne rawahu abu dawud wa tirmidhi imamu abu dawud da imamu tirmidhi suka rawaito imamu Ibn majah ma ya rawaito wannan hadisi daga abu huraira Allah ya kara yadda a gare su amma sai dai hadisin ne bai inganta ba tunda da bai inganta ba kaga ba za a yi hukunci da shi ba amince wannan sai dai yanda ya tabbata a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine tsame ko ina da ruwa wannan shine sunna an gane wannan malam yace wala yanbaghi lahu an yusrifa fi sabbil ma' to baya halatta gare sa yayi barna wajen kwara ruwa na masu shiga jakuzi. ko na masu shiga jakuzi ina masu shiga swimming pool amin wannan ina masu kwara ruwa gani to baya halatta mutum ya yi ɓarnin ruwa a wajen wanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san da wani wanka da wani abu yake wanka sa'i sa'i dai da ake gwajin a mudunna ba ya dan karamin kenan sa'i wanda ake gwajin zakan kono kamar shi wannan da shi manzo Allah ke wanka kuma yana da gashi hannan kai kuma ga gashin ka irin ta zabaya ko ka ce aini jikina yawa akwai kaushi akwai waye akwai waye da eh, to manzo Allah na yi wannan yana so ya karantar da mu takaita shi sa manzo Allah ce ko a teku kake ka takaita wajen zaka yi alwala kada ka mai da kawai wu ai to ai ga banza an samu ko ka san wani idan ya samu ruwa za ka gani ya musamman ba masu shiga jakuzi wanda yake tafarfasan nan kaga idan ya shiga zai daɗe a ciki zai ce ma kaza zai fito zai <coughs> ba a hana ka shiga ba amma ka tafke ruwa idan za ka yi wanka saboda ibada kake yi kuma manzala ya karantar da mu takaita ruwa a wajen yin ibada a burkewa bane in ka zo yin alwala wani ko in ya zo in ya buɗe famfo sha za ka jira ta ah, hawa ne yanyan kuma ga ruwan na sha ko yana labari kuma yana alwala a wannan barna kai da ruwa an gane ba daidai ba ne idan ka buɗe ruwan ya zuba ka tara sannan sai ka rufe sai ka wanke hannu sai ka ƙara buɗewa sai ka ƙara abin nan sai ka ƙara buɗewa har ka gama wannan shine da mazala ce wa in kunta ala naharin ta ko jiri kai eh, ko kana kan teku ne ko kuma kogi da ke gudana ka taƙaita alwalaka ka kai ɓarnar ruwa kaga ai ruwa kogi ma na Allah ne ko wanda wannan ka ce ai ni nake biyan famfo in bohol ne ka ce ai ni nayi bohol din ko ko shi din ne ka taƙaita Allah ka shirya da mu malam yace fal mashru'u taqlilul ma'i ma'al isbagh abinda aka shar'anta maka a matsayinka na musulmi in za ka yi ibada na wankan janaba takaita ruwa tare da cika wankan yanda shari'a take so a takaita kuma a cika malam yace fa kana sallallahu alaihi wa sallam yatawadda bil muddi wa yaghtasilu bis sa'i zala kan yi alwala da mudunnabu guda mudunnabu guda daya ɗan karamin nan ko ɗan karamin nan da mutane ke awo na zakan kono an da sai kai guda hudu ko to guda ɗaya da shi manzala ke alwala sallallahu alaihi wasallam kai ka ce tamkan biyo wata wala wannan zai alwala sai ka je mai biyo wata uku har zai ce ba shi ɗayan nan ba ba zai ishe shi ba sai ka je mai biyo wata uku sannan zai ishe shi yin alwala kaga in ma baka saba ba daga yau ka koya ki biyo wata ka fara accessive har ka saba an gane malam ce wa yanzu bis sa'i sannan manzo Allah yana wankan janaba da sa'i guda ɗaya. sallallahu alaihi wasallam fayanbaghi al-iqtida'u fi taqlil mai wa 'adam al malam yace to wajibi ne gare gare ka gare mu gabaki daya koyi da manzon Allah sallallahu wajen taƙaita ruwa a wajen yin alwala ko wankan janaba tare da rashin barnan ruwan idan za a yi wanka kaɗaita lafiya lau wani zai ce ma ina sai bokiti ko ke yanzu mafi galibi ko kawai an buɗe shawa sha kawai da eh, to ko shi ma ana so ka taƙaita idan ka fara ka ibo misali ka buɗe shawan ya jika ka sai ka kashe ka ɗauko sabulu ka dirje ka dirje in ka gama dirjewa sai ka buɗe ka shiga ciki ya wanke maka sabulun ko in ya gama wanke maka in kana so ka ƙara na biyu ne sai ka kulle ka ƙara dirjewa an gane wannan in wanka kenan amma kada ka ce kawai in ka bude sha kawai ya ta zuba an gane wannan kuma karna ne na ruwa ana abu sai musulunci ba abinda musulunci bai koya mana a rayuwa ba sai dai karancin iliminmu ya saba mu san shi ba amma ba wai don babu dokansa ba wanka ma da za ka yi an koya maka yadda za ka yi ba hayan nan da za ka yi sai da aka koya maka yadda za ka yi ba haya yadda za ka shiga kuma yadda za ka tsuguna ma sai da aka koya maka kakka kalli gabas kakka juya wa gabas baya sai dai ka kalli kudu ko arewa kada ka juya wa alƙibla baya kuma kada ka kalli alƙibla kaga ina injiniyoyi civil engineers masu gine-gine kaga shi ma anan suna bukatan karatu shi sa duk musulmin da bai san addinin ba wallahi ya zo rakiya ne duniya saboda ba zai maka amfani ba dolanka a matsayinka na musulmi ka san addini amma ba a ce dolanka ka zama malami ba amma dolanka ka san addini saboda rayuwarka ga baki ɗaya addini ce ba abin da za ka yi a matsayin ka na musulmi ba ce akwai abin da addini ya ce ka yi ko ka yi duk irin sana'a kuwa da kake yi a duniya akwai bayani da addinin musulunci ya ce ka yi wanda sana'ar in halal ne akwai abubuwan da za ka yi ya zama haram an gane to shi ma dole ka san sa amma ba ka da wani uzuri da za ka gaya wa Allah saboda Allah ya halicce ka ne dan addini ya halicce ka ne don ka bautata masa saboda ka ka zo duniya ne don musulunci ba ka zo duniya ba ne don neman kuɗi amma kuma ba wai ana kore neman kuɗin ka ba in za ka nema ka neme shi ta hanyar halaliya sa'annan kuma ya dace da karantarwar manzala sallallahu alaihi wasallam kaga anan dole ka san addinin ka shi yasa duk ilimin da mutum yayi in dai bai san addini ba sunansa ne tinkirin jahili dan a lahira za ka tashi a tsawon ne fi zumratil zuhala za a tada kai ne a cikin ne tuntiran jahilai a cikinsu za ka tashi saboda ba ka da amfani a matsayinka na musulmi ka zo duniya baka san addininka ba ba ka da amfani zuwanka duniya bai maka amfani ba amince wannan shi yasa dole kana bukatan addini saboda ilimin ka na addini shine zai controlling din rayuwarka wani abin in ma ka zaniya ko santsi ya ja ka za ka yi sauri ka dawo kan hanya amma in ba addinin shi ne za ka ji mai ce a ah, kai ba ruwanka wannan private ina ne kada ka shiga shi mango bus ko abin nan baturan da ya shigo Najeriya Lord Lugard ko ya sauka ne a gidansu a gidansu aka binne gawansa saboda shi tsarinsa sai abin da boko ya ce wanda in ya saba wa shari'a shi ne kawai zai yi kaga daga nan ya buɗe wa ƙofar kansa na halaka da zai fada a ciki dole ne a matsayinka na musulmi ka sani cewa addinin musulunci addini ne mai tsari babu wani abu da za ka yi a rayuwarka da musulunci da karantar da kai ba yau me yasa ake shan wahala saboda an saki dokar Allah an bar dokar Allah an riki dokar dan adam shi kuwa dan adam ai ba shi ya samar da kansa ba sai aka yi watsi da dokar wanda ya samar da shi sai aka ɗauki na dan adam aka ce shi za a yi to kaga ko dole a sha wahala kuma shi dan adam innama shi a ɗabi'arsa zaluman jahula an gane saboda shi azzalimi ne kuma tuntirin jahili bai san nauyin haƙƙin da Allah ya ɗaura masa ba saboda haka shi sa yake cin karansa ba baka. amanan nan ka addini tauhidi da musuluncin gabaki ɗaya Allah ya ɗauko da ba sama ta ce ta fi ƙarfinta ya kawo ƙasa ya ce ɗauka ta ce ina ya Allah ba zan iya ba aka sa wa dutse dutse ya ce ina ya fi ƙarfinsa ko ina sai aka ba ɗan adam sai ce me a kawo me a kawo shi zai iya Allah ce ina hukana ne zaluman jahula saboda ce ina a radnal amana ta ala samawati wal ardh wal jibal sai ce me fa abaina an ha? wa ashfaqna minha wa hamalaha al insan sai Allah ce innahu kana zaluman jahula saboda shi azzalimi ne kuma ya jahilci nauyin haƙƙin nan shi sa da ya santa da ba zai wannan abin ba shi sa zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace gobe zan bada waye zai karɓi wannan tutar kowa ya miƙa hannu sai ce da haƙƙinta sai kowa mai da hannunsa kaga inda ɗan Najeriya ne <laughs> ya ce a kawo ko zai rike saboda sun san abin da ake nufi da haƙƙi to amma yanzu mafi galibi haƙƙin nan da mu shi ba kuma mutum ya tauye shi kuma in ka mai magana kuma ya zage ka ko ni za ka gaya wa magana a private ina sai ce cancel daga yau delete ya yi deleting ɗan banka sannan kuma in ka kira shi ba zai ko a hanya ya ganka ba zai kara ma magana ba wai saboda ne ka shiga privacy ɗinsa kawai daga kaga wai yi wani abin da bai dace ba ka mai nasiya kai awa an zama kazara abin da ka mutu duk tankahonka duk kudinka duk mulkinka duk iliminka ƙarshen ka mai nasa kuma me yasa za zo kana wani tinkaho shi sa in an gaya ma ka hakura ka saurara wanda ya gaya ma ai masoyinka ne ka ce na gode amma wani kana gaya mai to shikenan daga ranan kun fara ne kun fara faɗa da shi kenan abu wani yana daga cikin kuskure da dewa daga cikin mutane suke aiwatarwa ya Allah ka shirya da mu kumalan ya ce kama yajibu alal mutasili an yastatura yana zama wajibi ga mai wanka ya sutura kansa in ka zo yin wanka kada ka bar kowa ya kalle ka kalle ya ga al'auran saboda haramun ne musulmi ya kalli al'auran ɗan uwansa in ba na iyalinsa ba shine kaɗai aka halatta masa to kaga anan shine malam yace to ya kamata wajibi ne ka suturta kanka ina 'yan uwanmu da za ka ga mutum zai zo masallaci irin masallatar da ke bakin hanya sai ka ga mutum kawai ya ɓare wandansa a tsakiyar titi na gaya ma ni kawai zai fitsari ko kunya baya ji zai ce ma ai fitsari bawali yake in ba ya haka ba wai fitsari zai gaban mai haka ce yi ba ka kishin kanka sai kiran kanka amince wannan to duk wanda ya bar wani ya ga al'auransa shi ya yi laifi shine malam ce fala ya juzu an yaghtasila uryanan bainan nasi baya halatta yayi wanka tsirara a gaban mutane amince wannan haramun ne yayi wanka gaban mutane tsirara ne dalili za mu ji hadisi ana ce li hadisi inna allaha hayyun sittirun yuhibbul haya was sitra fa idza ihtasala ahadukum falyastatir rawahu abu daud wan nasa'i ana ce saboda wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin wato ya'ala bin umayya ya ce inna Allah hayyun lallai Allah mai kunya ne sitirun mai suturta bayinsa yuhibbul haya yana son kunya wa sitira kuma yana so ya suturta bayansa fa'idan sassala a hadukun duk lokacin da ɗayanku ya yi wanka ko zai yi wanka faliyastatir to ya suturta kansa kaga yanzu doka ne aka bada ko kada mutum ya zo ya ce a kaga ina ɗalibai na jami'a in zai wanka kawai zai fito ki a shi wai shi ina ruwan shi ko kaga yan mata su ma a jami'a su fito suna irin wannan wankan kaga shi ma wannan baya halatta kaga akwai rashin kunya da ba manzala ce izalam wasu asna ma shi ba ka da kunya to yi abin da ka gada ba. to kaga da kunya da imani haka suke tafiya idan aka daga ɗaya to ɗayan ma ya tafi kaga irin wannan da za ka ga mace za ta zo ko ta ajiye wayanta tana girgiza bayanta ko ƙugunta ko makamanta haka wai a social media dan ta jawo hankalin wasu kawai wai menene wai tana so ta samu followers da likers mutane nawa za su yi like kaga anan ta siyar da kimarta da darajarta wanda fushin Allah yana kanta irin su ne manzo Allah ce in kun gansu ku tsine musu yace hunna mal'unat tsinannu ne fal'anuhunna ku tsine musu haka manzo Allah ce duk macen da suke irin wannan dan fita manzo Allah ce tsinannu ne in kun gansu ku tsine musu kaga masu shiga TikTok ko da masu shiga YouTube an gane da masu shiga mai facebook da masu tweeting da kuma masu shiga instagram da irin wa'annan ko kawai kawai za ta sa kawai saboda wai ta samu laika followers wanda za su bi ana cewa kaza tana da comment dubu kaza tana da hatta kai miliyan shikenan duniya ce za a gama narka maka ita ba za ta yi maka amfani ba a duniyar balle lahira Allah ka shirye da mu sai ce rawahu abu dawud والنسائي وانا حديثي إمام أبو داود والإمام النسائي ستا رويتوسا آه حديثي إمام أبو داود رويتوسا أتكين سنن إنسا حديثي نمع تدبو هدو بقوم شابيو هكا إمام النسائي حديثي نمع تدبو هدو a majallajin farko daga ya'ala bin umayya Allah ya ƙara yadda a gare sa ina gani saboda yanayin lokaci za mu taƙaita a nan idan Allah subhanahu ta'ala ya raya mu a lokaci na gaba sai mu ɗaura daga wannan gabar idan muka ce za mu daura zai ja mana lokaci kuma kaga dole sai mun kai karshen jumla. ba zai yi mu ɗauke shi ba ba za mu gure shi ba sai mu tafi a kan shi fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum na'am eh. na'am zai iya wankewa so kai dai zai iya wankewa so biyu zai iya wankewa so uku uku duk wanda ya yayi na'am eh duka zai iya sawa da dama da hagu babu laifi hmm. na'am eh za mu zo kar karatun insha Allah fatin da wuce ai mun yi wannan karatun shine sifatul ijza siffa ta wadatarwa kuma da wannan din kuma zai iya sallah da shi an gane na'am na'am eh duka نعم eh. <laughs> wato karatu ya jami ka a yau kenan <laughs> eh, wato kaga yana daga cikin kurakurai da muke yi mafi galibi idan mutum na gini ya kamata ka yi tambaya gane to ana samun matsala wani lokaci da injiniyoyi kai ka ce tun da kai ne ke da kuɗi injiniya ce kaza cewa kai abin da nake so kenan ya gaba da ba ne an gane a ana samun hadda injiniya mai gini zai ce ma nan ya kamata a yi kaza zai ce a shi yanda yake so ku gane. architect ya yi kai ana iya adjusted an gane saboda shi injiniya shi zai zo gina bayan an architect ya kawo gida ya kawo tsarin ginin injiniya zai ce a nan ya fi dacewa a yi kaza sai ce a'a shi kaza yake so ga yadda yake so kuma dole a mai in ya ce na zai ce a kai kudi na ne naka ne ga yadda yake so kaga wannan ba daidai bane yayi yayi ba <laughs> alakar ruwa da gini kuma nan <laughs> eh <laughs> oke eh, ya eh, <laughs> ka gane ko abu ayyub al-ansari kamar yadda zuwa bukhari da muslim ya zo madina ya ce ya je sham da suka je sham ya ce fa wajadna al-marahiba kad buniyat nahwa al-ka'b ka'aba sai ce mun je mun bayan su an gina shi yana kallon ɗakin ka'aba sai ce nan sarifu na wa ya yace sai ina ba haya na na dan kau da fuska na sai ina astaghfar ina ta istighfari saboda manzo ya ce kada ai an gane to saboda haka sai ma <laughs> a'a ayya to ya hakuri za mu zo kan karatun a'a an yi karatun karatun da aka yi wani daga cikin sahabbai ne ya fahimci haka amma manzo Allah bai ce ko akwai gini ko ba gini ba yace la tastaqbilu al-qiblata bi bawlin wala gha'itin wala tastadiruha walakin sharriqu aw gharribu kakku kuskura ku kalli al in za ku yi bahaya kuma kada ku juya mata baya in za ku yi bahaya ko za ku yi bawali sai dai ku kalli kudu ko arewa an gane shi abdullahi an umar ya hau kan ginin uwarsa hafsa yana mata gyara sai hango manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayi an ya juya wa alƙibla baya sai da ya zo shi kuma idan zai yi sai sa raƙuminsa a gefe in zai ba wani, sai sa raƙuminsa a matsayin shi ne sutura sai ba wani sahabi da ya zo ya gansu sai ce kai ba manzo Allah ya hana min yin haka ba sai ce eh ni a fahimta ta? fili ne amma in akwai wani abu tsakaninka da alkibla yake suka haka ni ina ganin ba laifi kaga shi fahimtarsa kenan an gane shi sa to ka kuɓuta daga wannan kawai kan makari ah, eh, na'am na'am na'am amma mafiya yawan jama'a eh gaba wani ne can ma yi can yake shi kai shi bayan shi na kallon so saboda haka yanzu da ke kuma ana da kara haka ne eh ba ta yi da ba <laughs> malamin abin da zarurar ba kuwa ba zai kama yanzu zai gini ya kai to mai hada addini da gini ai abin da ake so mu gane yawancin mu muna tunanin ba ma tunanin cewa kaga ai musulunci ba inda bai shiga ba eh ai abin da nake so mu gane yanzu mun yi karatu kawai sai mu yi aiki da shi yanzu Allah ya azurta ka da wani waje kana so ka koma ka ce kenan wancan ka dinga roƙa Allah ya fi ma shi ne kawai eh, ka roƙi Allah ya fi maka kawai shi ne eh in yana da halin da zai gyara eh, in yana da halin da zai gyara kenan in ba halin shi kenan ya dinga roƙon Allah ya fi masa na'am eh eh eh wanka hatta wankan jin daɗi hatta wankan jin daɗi eh ana so ka taƙaita ruwa eh na mun yi karatu dai ka daina cewa na yi ya ba littafi ke gabana ba yawa <laughs> yawa na buga misali ne dai yawa eh to yana da limit da wanda aka yi shi kuma da yawa yana ba da lafiya <laughs> shi ne ke ba da lafiya shi wanda ba ya da yakusa ba ba da lafiya <laughs> haka ne ba jure ya raya muku yawwa kawai ka ɗauke shi a haka haka ba jure ya raya muku <laughs> wanda ya wanka da ruwan zafi kuma ba ha na sani na sani eh yake dan jiki eh na sani to eh <laughs> Allah ne ya samu dace eh mu yi kokari ne mu gyara inda muke da kuskure mu gyara amfanin karatun kenan amma mu daina kokarin ka san wani lokaci matsalar mu shine karatu ya hau mu ba wai kokarin mu gyara bane sai mu fara neman hanyoyin da za a daga mana kafa ni malam ba zan iya daga muku ba saboda ba doka na bane kan waye na Allah iyakaci in karanta muku haka ne na fahimci maganar ina maganar in a general note ne dan Najeriya yana da wannan tabi'a mu yi dinga kokarin mu tarbiyyatar da suka mu a wajen gyarawa shikenan eh ni dai kawai sakon Allah ne na karantar da ni da ku dukkan muna cikin kuskure mu gyara eh eh eh eh diki eh. mana ba shekara-shekara take haihuwa ba? misali ne alal akalla ai ai misali ne <laughs> Allah ya samu dace abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana wanda kuma muka yi fuskure Allah ka yabe mana shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya su zakatansu ya sa su abin da zai amfani mu duniya da lahira abin da zai zama cutarwa gare mu da wannan ƙasa ya Allah ka rike hannayensu kuma ka ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokarka ba Inda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon ka ka hada mu a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci ya da shi wakafi ga wannan al'umma muna roƙo Allah subhanahu wataala ya gina masa katafaren gida a aljanna mu ma gabaki ɗayan mu Allah ya gina mana katafaren gida a aljanna yanda ka bashi wannan dukiya har ya iya gina wannan wuri ya Allah ka ba mu ninkin ba ninkin mu ma ka ba mu iko gina wanda ya fi wannan ninkin ba ninkin kuma ka karɓa mana a matsayin ibada da mu da shi da sauran al'umma gabaki ɗaya saka mana da gidan aljanna alfirdausil a'la tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kada ka karɓi rayukanmu face kana mai yadda da mu a gafarta mana zunubanmu za mu ikon cikawa da kalman shahada idan ta mu mutu ta zo subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk